Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai! Kin taka mun gwiwa. Ba a hankali, ba a hankali. Kin taka mun gwiwa. Ba ka ce in bi hankali. Kan daga ni mana. Daga shi, daga shi da wani. Daga ni mana. To, to, to, to. Barka dai malam. Barka dai. Shi ba a ganin shi amma shi dai yana ganin mu. Bayyana ne? Bayyana ne? A'a, babulaye ne. To, to, to. a yana kallon ku na san ko wane ne wallahi to mun zo ne wallahi wannan da ya kama kawa take a waje na to tana da wani saurayi ne mai kuɗi ne sosai to amma ko bai suke mata kuɗi <laughs> to to to wallahi sama yake halan ba a cika ganin shi ba za ki ganin shi ya fito ta bangon nan za ki ganin shi ta bangon nan za ki ganin <laughs> kwantar da hankalin ki insha Allah wallahi tsoro nake malam to yanzu ya to kai ma kana jin tsoro ai wallahi tallahi ni ma har yanzu duk duk aikin da nake tare shi ba taba ganin shi ba ba san ya kamale shi kan da mace kan da mace eh kan da mace fara ce fara ce fara ce <laughs> shine kika sa gele <laughs> milik kwantar da hankali ki aikin shi kamar yankan wuka yake to yanzu ma ne ya za a yi <laughs> kun san dai ba na shiri da zaki ta sako kayan zaki ko malam ai ba ta sani bane shi yasa to to to ta cire gyalanta ta cire gyalanta cire cire malam ta cire to to to to za ke cire riga malam malam mu fa mun zo a mana aiki ne saurayinta ne bai bata kuɗi kuma yana da kuɗi so shine muke so a yadda za a dinga bata kuɗi kaga nawa za a baka yanda zan samu ina kwatan kuɗi hannun shi ba eh to to to ki ce goruba ne goruba ne ki ce goruba ne tauri ne za mu maganin shi insha Allah abin da nake so da ke shi ne. za ki kawo hanjin zomo sweet tafasashe kin gane ko za ki kawo buhun kiyashi Mai kura kura malam ina za a samu buhun kiyashi mu da muke ganin shi ko da yaushe ni fa babban aljani ne na mu duka kenan gaskiya ne na mu duka kenan to yanzu malam sai mu malam mu wayannan abubuwa ina za mu same su <laughs> to to to ina har ba za ku same su ba eh. <laughs> kudi za ku bada yawa <laughs> kawai yawa to shikenan nawa kamar nawa kamar nawa to to to bari aljani ya fada bari aljani ya fada sweet dubu goma what eh me dubu goma wai dubu goma ah! dubu goma ban da dubu goma wallahi ka san to to to ba ki da dubu goma eh. ba ki da ita eh ba ta da dubu goma ban da shi wallahi malam to shikenan <laughs> ina har ki da shi za <laughs> ki zaman kwana bakwai a nan za <laughs> a miki sarace za a miki shafe-shafe sannan za a miki jajjage shi ne kawai idan har za ta jure har na zaman kwana bakwai a nan zai yiwu malam wannan abin ya tsauri gaskiya a canza wani to to to shi kenan abin da nake so shi ne ga wa nan aljihunki ga wa nan aljihunki kuma akwai waya ko kika sa mata jacket brown

in za a yi to shi ke nan gode kun mai eh. kyau ce mai kyau ce wani mana da na rance da Allah da dubu daya to to to mana yanzu to ya za ka ga dai wannan dalilin ni na samo shi ni na shirya yadda za a yi da komai da komai ni na kawo ta na ga mata aikin kana ci ko ba a ganin ka dan haka 50-50 za a raba a sai da wayan nan a raba kudi a ba kowa na shi. <laughs> to waya fi cika ta bu hala in kana gaba cikin kaya ka kunshe ni na sha zuba so na baka dan mutu to kana ji in aka sai da wayan nan ko dubu talatin ne ka ɗau dubu ishirin sai ka wani dubu goma gwai <laughs> ya adalci <laughs> ba cuta ba cutarwa ko ba haka bane samu canji samu canji me za a yi na kana bala'i son sigari ka dau ɗari bakwai ka kawo min ɗari uku what ba malam haka zami da kai to shikenan tun da sai ka cuce ni na da jacket din na da na isa